This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta sai su daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar masu haro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da sahab imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa manoman jihar adamawa sun buƙaci a rarraba musu kuɗin da babban bankin najeriya ta bayar domin a raba musu sai kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international da ke kamaru ta bayyana takaicinta na abin da ta ga ana yi wa wasu mutane a ƙasar sai kuma wasu 'yan najeriya da ke cewa ko baya ga kokarin da sojoji ke na ganin bayan boko haram wasu na taimakawa wajen rashin tsaro a kasar amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai wata rundunar 'yan sanda a jihar california ta ce miji da mata da suka harbe suka kashe mutane goma sha hudu a wata liyafar karshen shekara ranar laraba suna da bama bama ya haɗin gida har goma sha biyu da kayan sarrafa su da kuma dubban albarusai a ɗakin su makasan sayyid rizwan da eh, faruk da matarsa tashfin malik sun mutu ne a musaruta wuta da suka yi da 'yan sanda a wani bangare na gidajen kwana ba nisa daga cibiyar horar da nakasassu inda suka harbe suka kashe mutane goma sha hudu suka raunata ashirin da ɗaya a birnin san bernardino mai tazarar kilomita ɗari gabas da birnin los angeles babbar ayar tambaya da masu bincike suke son sani a nan ita ce ne dalilin su na aikata wannan ɗanyen aiki shi dai mijin Said Faruk an haife shi ne a birnin Chicago a nan Amurka kuma speto ne a fannin kiwon lafiya a gwamnati matarsa kuma ta shigo nan Amurka ne da bizar shirin aure babu ɗaya daga cikinsu da aka taɓa kamawa da aikata wani laifi kuma ba sa jerin mutane da gwamnati take sa ido a kansu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gaya wa taron ministocin harkokin waje na kasashen turai cewa tilas ne rasha da ukraine dukkan su biyu su yi aikin domin sassauta zaman ɗarɗar kuma su sake faɗo da yarjejeniyar ta buɗe wuta a jiya alhamis ne mr kerry ya yi wannan magana a taron shekara-shekara na ministocin harkokin wajen na kasashen da suke majalisar tsaro ta turai taron na kwanaki biyu ana yin sa ne a birnin belgrade na kasar sabiya ranar laraba keri ya ziyarci kosovo da sabiya inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasashen biyu yanzu kuma nan ba da jimawa ba mata a nan amurka za su samu sukunin gudanar da ayyukan da a da maza kaɗai ke yi a fagen yaƙi sakataren tsaron amurka ashton carter ne ya ba da sanarwar haka a alhamis a hedkwatan tsaron amurka da ake kira pentagon Majalisar Wakilai ta Amurka ta ɗauki mataki na sake farfado da bankin kasuwanci na shigowa da kayan kaya da kuma kai su ƙetare ta wajen jefa ƙuri'ar ci gaba da samarwa bankin kudaden aiki bayan da 'yan Republicans suka kyale kudaden bankin ya ƙare a farkon bazaran nan. An farfado da shirin bankin ne karkashin dokar kasafin ayyukan sake gini hanyoyi na nan Amurka na tsawon shekaru biyar. Dokar ta samu amincewar wakilai 359 kuma suka ƙi amincewa. cewa. yanzu doka za ta je majalisar dattijai inda ba tantama dokar za ta samu amincewa kamun kasafin gyaran hanyoyi wato su kare jima'an nan shugaba obama ya alkawarin zai sanya hannu kan wannan doka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc majalisar dattijan amurka ta kada kurikan soke wani kaso mai yawa daga dokan garan bawul ga inshoran kiwon lafiyan amurkawa dokar da a da ake kallo a zaman ginshiki a nasarorin da shugaba obama ya samu cikin gida a cikin gida da ake kira aca a takaice ko kuma aka lakaba mata na obama kiya hakanan majalisar wacce 'yan republican suke da rinjaye ta hana kwaskwariman da 'yan democrat suka nemi gabatar da za ta takaita sayar da makamai biyo bayan harin da aka kai a jihar california haka na majalisar ta kada kur'an rike kudade da ake baiwa kungiyar da take taimakawa mata zub da ciki da ake kira planned parenthood da turanci amma ba kamar shigen waɗancan kudurori masu yawa da 'yan republican suka yi a baya ba na nema a soke dokar kiwon lafiya ko su janye kudaden da za a aiwatar da shirin wannan karan ba makawa dokar za ta isa teburin shugaba obama wanda tuni ya yi alkawarin zai hau kujerar naki a kanta an fara da binciken abin fallasan nan da hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta duniya fifa take fuskanta jiya alhamis ma'aikatar harkokin shari'a ta amurka ta bayyana sunayen karin jami'ai goma sha shida na hukumar fifa waɗanda ake zargi da laifuffukan aikata rashin gaskiya daban-daban da waɗannan sabbin tuhuma da jaman amurkan suka bayyana shine kawo adadin mutane da kadarori da ake zargi zuwa arba'in da ɗaya. cikin sabbin waɗanda ake zargin har da manyan jami'an hukumar jami'ar hukumar su biyar waɗanda har yanzu suke bakin aiki ko kuma waɗansu daga cikinsu sun bari akwai kuma waɗanda suke lura da shiyoyi kamar a ƙasashe da suke arewacin nahiyar amurka da waɗanda suke tsakiyar ta amurka da kuma yankin caribbean da kuma hukumar kula da harkokin ƙwallon kafa da ke kudancin nahiyar ma'aikatar ta shari'a ta kuma yi bayanin cewa tuni aka sami mutane goma sha biyu da kamfanoni biyu waɗanda suke hajar kayayyakin wasan ƙwallon kafa da laifi sakamakon bincike da ake ci gaba da aiwatarwa kan wannan batu waɗannan mutane da kamfanonin sun amince za su maido da kuɗi dala miliyan da ɗari casa'in hakanan kuma an yi ɗaurin talala ga kudade sama da dalar amurka miliyan 100 a nan cikin gidan amurka da kuma ƙetare dangane da waɗannan laifuffuka. labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Adamawa na Najeriya inda aka shiga takaddama tsakanin gwamnati da manoma. Ibrahim Abdulaziz Jamuje. yanzu haka dai haɗakar ƙungiyoyin manoma a jihar adamawa sun kalubalanci gwamnatin jihar ne bisa rashin raba kuɗaɗen tallafi da babban bankin najeriya ya baiwa manoma da zimanta da komadar manoman najeriya abdulmumin husaini shine jami'an labarai na ƙungiyar ya shaida manema labarai a yau cewa kawo yanzu su ba san da aka dosa da kaso manoman jihar Adamawa ba. Ta fannin wato kudin federal government kan ba komin da muka samu har yanzu kudin nan da wato shi ita wannan gwamnati ta shigo ta tarar ba mu iya mun da shi ba. yanzu bukatan mu muna so wato wannan gwamnatin ta tausaya mana wannan kudin nan biliyan ɗaya da ɗigo ukun nan wato ta taimaka ta ba ma manoma don mun ji jiki miliyan ɗari biyu da goma nan muna bukata don allah ya ji tausayin mu wannan kudin nan a fito mana da shi to amma aiko kun gana da gwamna ma game da waɗannan kuɗaɗe a lokacin da muka shiga gidan gwamnati muka zauna da shi wato ya ce mana kuɗin mu na nan aje biliyan ɗaya da ɗigo uku amma daga baya da muka zo muna sadawa da shi kwamishinan nasa wanda ya haɗa mu da shi akan cewa mu je mu zauna wato a fito da yadda za a biya mana kuɗaɗen nan to daga baya ne shi commissioner of agric ya ce fa kudin nan fa baya nan kudin da ya saura yanzu a wajen adil shine wato miliyan 300 sai dai kuma wani manomi muhammad yola ko kawaye game da badakalar rabon takin zamani da gwamnatin jihar ta kaddama cikin kwanakin nan gaskiya game da abun da gwamnatin ta adamawa ta kaddama a taki ba da kyauta wa talakan adamawa ba ba ta yi kuma don talaka ba Adar state suna sayar da taki nan dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar makwabtan mu gombe nan dubu biyu suka yi launcin taki kasuwa ana sayar da taki nan dubu uku da ɗari takwas gwamnatin adamawa ta yi launcin taki dubu uku da ɗari bakwai da naira hamsin ta ina talaka kafin ka je ka fitar a gindin gwamnati da kuɗin mota da mai sai ya kama ka dubu hudu da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu ta ina talaka zai je ya saya daga talaka ya gomma mace je sai taki na kasuwa da je sai na gwamnati su sun yi suye su ne suna sayarwa kansu talaka bai yi taki don talaka adamawa state ba don haka talakan adamawa state bai ga canji ba duk najeriya an ga canji banda adamawa state kudi da gwamnatin tarayya da turo manoman adamawa state bai shiga ba duk najeriya a yi benefitin kudin manoma wanda aka turo tun zamanin su gwamna balangilari aza state sun yi benefitin adamawa state kadai ba ta benefitin ba wanda mu mun zama ba mu da shugabanni ne a cikin adamawa state ya dauki miliyan 700 shi ya bar biliyan 1 miliyan 300 ya zo ya ran standing over ya bawa gwamna bindowa biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku ce kuɗi na farmers. to sai dai kuma da aka tuntuɓe shi kwamishinan harkokin noma na jihar adamawa waziri ahmad ya ce manoman ne ma ba su fahimci me ake nufi da kudaden ba inda ya ce daman kudaden na sayan kakin gona ne a mako ba don rabawa ba kamar yadda dai manoman ke ma tsammani kuɗin ma gaba ɗaya ba inda a ce za a manoma ba shi dama initiative dina ne na cire wani abu daga ciki wanda za a tallafa wa manoma a ba su ba shi amma kudin gaba daya duk da suka yi ma magana da biyu wani su ji kudin nan kuka duba breakdown na billion ɗin none of it is meant for amount that was supposed input uh, and equipment on selling farmers. Na to me yasa sai an saya a zo ana mantaila musu. Why don't you just give them the money su su sayar da kan. That's how I manage it about 280 koma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke ma tabbatar da yadda za ta kaya game da waɗannan kudaden manoma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar kamar ko kungiyar kare haƙƙin bil'adama ce ta amnesty international ta bayyana takaicinta na abin da ta ce ana yi wa wasu 'yan ƙasar ga muhammad awal garba daga jamhuriyar kamaru ɗin. kwamitin ƙungiyar kwato 'yancin dan adam na duniya amma na reshen kasar jamhuriyar kamaru sun gudanar da taron su a babban birnin kasar yawunde da da wani taron nasu da na ganin yadda ake gallazawa al'umma ne musamman ma a jihar Arewa mai nisa yanda yanzu haka ake ganin ana cin zarafin bil adama a yayin da ƙasar ta Kamaru take fuskantar hare-hare na 'yan Boko Haram. Sakatariya na ƙungiyar kwato 'yancin bil adaman uwar gida Eva Maye ta ce. Vous savez que l'année dernière on était au cœur de la préoccupation de la lutte contre le phénomène Shekarar da ya gabata da shekarar da muke cikin nan a arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ana fama da 'yan ta'adan boko haram kuma ta ce hakan yana mai da hannu agogo baya musamman ma na rashin zuwa makarantu sannan ta ce da ma yanda ake jibje al'umma a gidajen yari na ƙasar ta jamhuriyar kamaru abin ya ƙazanta domin gwamnatin ƙasar bata fi sharɗin da aka gindaya mata ba na ƙasa da ƙasa kan bawa mazauna gidan yarin damar walwala a cikin gidan kason ta ɗaya hannun kuma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya raka yan gudun hijiran kasar tarayyar najeriya har kan iyakan kasar ta kamaru da kasar ta tarayyar najeriya an da manyan motoci guda hudu ne aka cika su da yan gudun hijiran game a kai su babban birnin kasar ta tarayyar najeriya abuja amma an yi musu tanadin kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi ɗaya daga cikin yan agaji wanda yake cikin kungiyan red cross ya ce et par rapport à la question du gouverneur sur euh, les, les emplois de base. Yana fata 'yan gudun hijiran za su sadu da iyalansu a ƙasar ta tarayyar Najeriya cikin ƙoshin lafiya. Kan haka ne na tambayi shugaban 'yan Najeriya mazauna ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Malam Rabiu Ismaila ga yadda hirar namu ya kaya. To amma sai dai muna fatan cewa gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakan tsaro akan su wa'annan mutane 'yan gudun hijira da aka mai da su Najeriya. wato da manufan cewa za a mai da su gidajensu fatan da nake ma gwamnatin najeriya kullum ubangiji allah ya taimaki gwamnatin najeriya gwamnatin paul ta nuna cewa dan najeriya da dan kamaru duka ‘ya'yanta ne ta rike ‘yan najeriya ‘yan gudun hijira wanda ma ba ‘yan gudun hijiran ba kamar su muna muna cikin kamaru muna zaman lafiya saboda haka mu ba wanda za mu ce sai dai mu godiya da kuma fatan zaman lafiya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar jamhuriyar Kamaru. Mu haye jirgin sama sai Kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu. Mani imta ne a cikin hairu. To madalla kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Daho da ake da ya ke da ake gaya ba ne da ma ba de gawa gaba. Ala a gada muna gada sha gusu ce muna ba toro galai ba. Ta nuna maki gudu. Ni de ko ba ni shan in an ba ni sha ni kai. Yara na ku sha giya ni kamar mata da giwa masha dafi zaki mai kashi guda kwanki mai giyon baka Ke bugun Kaduna ban ma'ahal ban da bindiga. Bindiga in kashi ta kai ko hannu kashi ya kai ba na gida dam ni na sai aka ce mani daura ana kira batoro kalai ta nuna wa magi ku tashi samari mu inda sarkin daura muhammadu sarki mamman bashar rawa ya mila maganin duhu sarki mamman bashar rawa na da wadda ka samu duniya Allah To madalla yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda yayin da sojojin kasar ke kokarin ganin sun kawo ƙarshen yaƙi da Boko Haram kuma wasu na kawo wa samar da tsaro cikas kamar yadda Nasiru Adamu Hikaya ke cewa a cikin wannan rahoton. dawowar masu aikata ta'addanci cikin al'umma da kasance gabar ta da bama ko kunar bakin wake ya sanya masu ba da guduma wajen harkar tsaro kira ga gwamnati ta tsananta bincike wajen magance kanana da manyan barayi dr muhammad bello na jami'ar tarayya da ke kashere masani ne kan lamuran tsaro da ke ganin sai an mara wa jami'an bayani za su iya cimma nasarar gamawa da 'yan ta'adda zuwa ƙarshen watan nan inda ya nuna damuwa ga masu yada bayanai ta yanar gizo da ke sanya gwiwa kan nasarar da rundunar sojin najeriya ƙarƙashin manjo janar tukur ta yi ke dawar samu idan ka tafi arewa ta gabas ko da ɗan tsako ka samu ka tambaye shi yaya yanayin tsaro yake zai fito ya faɗi ma zahiri ike an samu gagarumin canji ba don komai ba zanzan ba zancen nan da nake da kai ba mamaki tukunna cin bakin daga da yara ita labari ta yanar gizo ba iya tantancewa a so a ce to ga ka'ida abin da aka kayyade ga shi za ku dokta ka ganin su ma masu shiga yanar gizon sun san irin kafan labarun da suke shiga ba wata mai inganci ba ce eh, to abin da fa za ka duba a gani an san iba mai inganci ba ce wasu ne za su karanci haka amma wanda suke da gajeruwar sani ba. biyo bayan kama wasu barayin motoci a abuja shahararren mai tallafawa 'yan sanda wajen kama 'yan fashi da makami a likwara ya ce wa imma daga cikin irin waɗannan miyagu 'yan ta'adda ke fitowa ko suke samun mafaka da koyon dabarun samun maboya a cikin al'umma. to wannan fa na gaya ma ruwan dare ne duk yawanci tsofin barayin ƙasar nan sun koma suna gindin banga ko gindin sarautar fulani idan aka ɗan yi faɗa a gona da mutum ɗaya da kirista da abin nan maimakon a zauna a sulhu sai a ce a je a rama sai su samo fulani su ce ku tara kuɗi a siyo bindigogi in an tara miliyan goma siyo bindigar miliyan ɗaya ko biyu sai su raba takwas sai a je a ce katsina akwai wane mayaƙi ne yobe akwai wane mayaƙi ne kuma wane nan ɓarawo ne sai a ɗauko sai yaran su biyu wa'annan mayaƙan da adda sun koya musu harbi su ma sun zama yan fashi duk shi ne babbi ƙasar nan ya ɓata ƙasar nan gaba ɗaya kuma yana haɗa zumuntar criminals idan an taɓa wannan ya tafi wajen wancan an taɓa wannan sai kuma idan faɗa ya tashi ko tashin hankali yake so aka ji hukuma za zo rana ɗaya za a waya za a taho Boa. a sauka daga nesa ta harowa da mabura wannan fadan da ake yi da wannan shugabanni da suka je suka karɓi sarautoci wani tsofin criminals ne su suka harguza Najeriya wa'ansu su a banga kuma na tabbatar maka wannan surutun daga ina in ban da dan ran wannan Buharin gaskiya ni na dina wannan na faruwa ne daidai lokacin da aka damke wani dan Boko Haram a Zaria sanye da kayan agajin kungiyar nan ta Ahlus Sunna a Najeriya Izala injiniya Mustapha Sitti shine daraktan yan agajin kungiyar mun kama wani bawan Allah wanda yake a nan Zaria kuma muka mika shi ga ainihin yan sanda ashe tawaga ce wanda yake ba shi kadai ba ne yana da mai gidansa ya gaya ma 'yan sanda shirye-shiryen da suka yi ta yadda za su yi su kai hare-hare duk wannan abubuwa yana wajen 'yan sanda mu da mu 'yan agaji ne harkar abin da ya shafi tsaro muna koya ne don tsare ainihin malamanmu shugabanninmu da kuma waɗanda suke bin mu don karantar da su sufitu janar na 'yan sanda solomon arase ya yi alwashin raba rundunar da bata gari inda har ya 'yan sanda masu karambani da gujewa zama 'yan barandan 'yan siyasa nasiru da malika murar amurka daga abu Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogwa ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha takwas. Ga shirinmu na gaba. Ya salamu Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, har yanzu muna nan tare da babbar mu, Hajiya Zainab Ojidi Sharif. A makon da ya gabata, ta yi mana bayani akan yadda ake haɗa magungunan gargajiya. A yau za ku ji ci gaban wannan hirai. Akwai lokacin da nake zaune da mai magani, eh. sai Hajiya, wannan itacen shine ake kira kashe zaƙi. na ga ka rabu da ni zaka fara wannan surutun naka kashe zaki to eh. amma da yake ina da wannan gadon sai jikina yace saurare shi ce to in yace kashe zaki maganin eh. diabetes maganin ciwon suga shine kashe zaki saboda ya ce ko na sha fakitin sukari na St. Louis wannan zai min magani to shine muka fahimta da na hau bincike na ce to wannan mai maganin gargajiya ya ce mun wannan kashe zaki shine maganin diabetes bari in je bincike wallahi da na hau bincike sai na samu wani littafi littafin na sunan sahabal defense eh. to da nake karatu na je bangaren cewa itatuwa da ke maganin ciwon sukari sai aka ce min a cikin ma itatuwa da aka sani na gargajiya a india akwai sunan wani itace kila sweet to kila sweet daga shazaki ba suna ɗaya ba kenan haka ne sai na ce bari in karanta da na karanti na ga fassarar da kuma yadda aka yi min zancen wannan itacen sai na ga wannan kashe zakin nan ne da malamin ya nuna min da shi ne maganin gargajiya to wannan me ya nuna dole in kana so ka kwarance ka saurari mai maganin gargajiya wanda Allah ne ya bashi wannan baiwa da kuma ilimin ka na boko ka hada da kuma neman bincike ka hada to tun da ban saurari wannan mutumin ba mai maganin gargajiya na eh. ji sunan kashe zaki to ban abin zai dame to tun daga nan na fara amfani da wannan kashe zaƙi yana cikin magungunan da nake taimakawa 'yan diabetes yana taimako ma wajen rage maiko a jiki shi ne muke ce cholesterol eh. to yawanci zaki ga mutanen mu na gargajiya su malam wannan maganin maiko da wannan maganin zaki sai mu ce kai wannan mai me yake faɗa to in mun ka saurara da ilimin mu na boko to in mutum ya ce mun maganin zaki da maiko ni a turance a kuma science abin da yake nufi shine maganin diabetes da maganin cholesterol to kin gani in kana da fahimta da gane cewa ilimi Allah ya ba kowane mutum Allah ga dama shi ba shi wannan ilimin A haka da ke sai in rubuta su maganin maiko da maganin zaki sai ce a cikin su wanne ne na san su eh. to wanda na san shi sai in yi bincike a kansa yawancin su sai ki ga yawanci abinci ne kamar yanzu in baki misali eh. maganin maiko cittan nan da barkono a ah, albasa da garlic yana maganin maiko me isa in kin ci abu mai yaji wani bangare kina gumi iyayenmu da suke sa yaji a abinci na ce waye ya fara amfani da yaji a duniya ba ansa waye ya san zai haɗa miyar taushe ba ansa waye ya san za a haɗa miyar dage ba ansa to wannan za ga cewa Allah ne ya ba wanda ya fara wannan abin basira cewa ka haɗa tumatiri da atarugu da albasa sannan za ka miyar dage-dage yanzu duk duniya kowa zai ce miyar dage-dage to waye tsaya ya yi tunani waye ya fara wannan amfanin kuma waye ba shi wannan ilimin ba science ba ne Allah ne ya ba wa masaniya wanda ya ga dama ya ba shi wannan ilimin in ya fara kowa ya gane. To ban yi numfashin ki ba a cikin bayanan da kika yi kin ce akwai magungunan gyaran jikin mata. kuma yanzu haka akwai wasu mata da za ki ga suna ɓadda maƙudan kuɗaɗe wajen sayan wai magungunan ƙara martaba waɗanda ma basu san ko da me aka haɗa su ba wani kira za ki yi ma irin waɗannan matan gaskiya wannan nakan samu damuwa in na ji mata suna ta amfani da abubuwa iri-iri akwai lokacin da wata ta zo ta ce wannan magani an haɗa shi da teku da ruwan teku da ruwan mm, mm, mm, da menene oh. abubuwa da yawa wanda na san karya ne wanda za ta ce wai in kin yi amfani da shi ko ki tura shi a gabanki ina so mata su fahimta ba kowane magani ake tura a gabanki ba saboda wannan gurin naki akwai inda Allah ya halicce shi akwai mu a science muna ce pH pH value din wannan gurin bai kamata kina zuba abubuwa haka ba ba tare da kin samu ƙwararren likita ba ko ƙwararren masaniyan magunguna da zai baka abin da ya dace ka amfani da shi to wannan ina so ba shi sa yawancin su yanzu sai kiga suna samun kaikai ko kuma suna fito su ce wani abu fari fari yana fitowa eh. ko kuma su samu eh, menene ake cewa za ki gan su yawanci ma kansa to abin da ya dace yawanci ni a ilimi na nakan so in hada wanda mace za ta sha in ta sha zai bi jikinta in ya bi jikinta zai taimaka mata Ma sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Zainab Ujidi Sharif da wadda ta haɗa mana sauti da bada umarni Miss Julie Gresham ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. shekara na na biyu kenan ina rubuta jam kuma na rubuta na kai cut of mark an ce cut of mark 180 ni kuma na rubuta jam na samu 186 amma dai maganan wannan abun dai muna cikin murna saboda ni ma ina murna kuɗin mama na zai wuta ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku. ku To madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. a ni ne abubakar garba da kuboci karfin malaki ra'ayina game da 'yan majalisun dattawa da na wakilai shi doka wadda za ta hana wasu 'yan suke ko wasu a najeriya suke za su da kan baya ma wasu 'yan uwansu haka addinin ka ko ka. ba wanda ya ishe musguna maka sai alkali su tsaya akan duk wanda ɗan sanda ko soja ko alkali ya cuce shi shi ma ga dokan da za a yi kuma masu sa ci dukiyar ƙasa su ma ga dokokin da za a yi musu akan abun da suke na gore. Assalamu alaikum da Amurka mai magana Comrade Muhammadu Gurgu ne rariya da ya garbace da karmo hukumar jihar Taraba. Memba ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa na gore. wani amurka na ne magana a ranar na karatu wanda aka yi wanda mu ne na karatu da ake faɗa amma hakikanin gaskiya mun wasu ne na karatu da ake tare da gwamnati ba na karatu ne na gaskiya ba domin za ka samu idan aka ce ga abuwan domin na karatu wallahi ba na karatu ke dauka wani abu sai dai masu kafa ko masu kunne ko masu ido ko masu hatsu na gode mai magana kamar muhammadu gurgu mai ya garba ce da sauran kuma jihar taraba Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Yusuf Baban Gaja mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi magana ne akan maganar da ainihin gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar yayi cewa za a yi zaɓe a ainihin sha uku ga watan biyu na shekara dubu biyu da sha shida mai zuwa wadda kuma yanzu daga baya ba da sanarwar cewa ya soke wannan zaɓe. to fi lahi mu ba mu san gwamna da magana bi ba ka ambata cewa za ka yi zaɓe a ainihin watan biyu mai zuwa na shekara 2016 yanzu kuma ka zo ka ce ka ke zaɓe to don haka mu jam'iyyun adawa muna nan a shirye duk lokacin da badar abubakar ya sa rana za a zaben kananan hukumomi to muna shirye da mu tsaye da 'yan takarar mu wannan shine magana ta mai magana yusuf gaje mai tare da ringin daga jihar jigawan najeriya sashen hausa na boa na gode. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Wata rundun 'yan sanda a jihar California ta ce miji da mata da suka harbe suka kashe mutane goma sha hudu a wata liyafar karshen shekara ranar Laraba suna da bama-bamai haɗin gida guda goma sha biyu da kayan sarrafa su da kuma dubban albarusai a ɗakin su. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ga taron ministocin harkokin waje na kasashe da ke turai cewa tilas ne rasha da ukraine dukkan su biyu su yi aiki domin sassauta zaman ɗarɗar kuma sake farfado da yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙasar ta ukraine majalisar wakilai ta amurka ta ɗauki mataki na sake farfado da bankin kasuwanci na shigowa da kai kaya ƙetare ta wajen jefa ƙuri'ar ci gaba da samarwa bankin kudaden aiki bayan da 'yan republican suka kyale kudaden bankin ya ƙare a farkon bazaran nan an farfaro da shirin bankin ne karkashin dokar kasafin ayyukan sake gini hanyoyi na amurka da aka yi na tsawon shekaru biyar majalisar dattijan amurka ita kuma ta kada kuri'a ne na soke wani kaso mai yawa daga dokar garan bawul ga inshoran kiwon lafiya na amurkawa to madalla a nan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta saƙon taya murna ga abdullahi alhassan ya ba da koshi da ke garin birda murnan auren 'ya'yansa su biyar wanda za a yi gobe a garin bidda idan allah ya kai mu da fatan allah ya ba da zaman lafiya ya sa mutu raba yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taya gabatarwa da cubahiro ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu injiniya john ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ji manku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.